بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم ya etin ibada wuce gari bai mai gari da zahafi zuwa da salawati wasu salati da rufa wa kuma lillahi kwanaki ya fi cutar ki ne a cikin samun labarin na ya fi fakata teban ya mai tsaffar da ya tashi wa kuma lillahi kwanaki ya ma fi ga ya ji sallah ne hutu ya gaba da da bakon sallah to sallah na yi wani lalifa ba kowane yin ya fatawa muhimmatu ta ta'allaf bin sala ya shehu abdul azim Abdul abdullahi bin baz bin baz rahimahullah fatawa na da muhimmanci na ya manko na shiki ya man su biya shi zamani ne na isa fatawa da ke lissafin cewa gwargwado ga ba su ko iwa ga ila mai fau to fata wana ila mini littafin man wuce kwanna wana wa ba mawatutuwa amma ba tsakaniyar wai yi tutu matsalacin ya zamfara ma ko ba so shi ya faga ina kira ci gaba gandun masallacin abdurrahman bin auf matsala na shi ba zuma ko ba soji na muhimmiyar alamari na shi da alaka gande ni ya laina shin lafadi wa lafiyar a ebe mai kodon ba zai ce matsalaci bai aso kodana shin ya zaki sallabu a ibe bai dalili da ya tashin a shaga zai wayana ko zai faru a motar jiyana wani zuntu an kada ya zuna kan ku fahimi ko kuwa ko kuta ki hukunci sallah ko gani gwada na wani ibe bai bayani ke dai a dole ga ji su mai ko kuta ko ba ku ko kuta ko zuntu wani bai wani bai sallah na shi ya wani ba sai dandana kun sai ke sahaba ne a matsayin fòmútàgàlà ike ba zai fiya yanzu da ba kan wani tsallon kuta ke da bi cikin wani matuka an kari ya da ba ta dace wa bai bai sai kawai tufu wanda ya samu wani da in bai biyu dalilin da bai ci ga wucin ike ba zai ci musulmi ne ji sallah na cin kafiri wa kashi wani kafira ba kuma da wuji kafira sallah ne mun duk wani ke hukunci sallah wuce yi na man na jigo ji kafira na ga ga sallah wuce ga na jiga kafiri ruwa na ga wa ga sallah wani ga ga ba shi musulunci wa rulo ya zama yadda musulunci a ga sallah ne wuce ba tuba na mu bi wula wuga ike ba za masalacin zamfara ya tiya rogo wa kan lalake bayan su je da ko kashi wanda ruwa ba bayani na zance ga yau gwagwamanci na ga rogo ya wace ga kakin hilo bebe dalilin da ya fi ga mushin a shaga hukunci ya yi zukun bere da sallah laifi da wa dalili da wai ci ya zuci biyu da sallah laifi da wa dalili da ci a shaga ki hukunci ya zuku ga ya guru ya sallah da ci cibo yi ba da ya ki mutu ke dai an yi wuyo na bayani fi laifi da tafiya zai ji wani da dalilin shi amma ile zanna mi rufe kanju zai yi wa kare bayani na wuga ba su ko wawaye waje ko man doci shi a tsada hukunci ya zo fi ya gunya sun wala ji sallama jika na labawa ya gunya ba su je da wani man jiga ya sai ya zuma ya sallama da bi da shiga mucin ya yau shi ba idan sallah ne na gunya ke ba masalacin ya fi da ba bayani na yanaki baku bayani na nauyi bayani ya mila da nan sagwa ya sallawa da shi na ji na fila na mila da nan sagwa shin dalili da ku sai uba ga wucina maga abin su dai sunanu abin dawo da mai uba don bai wakati kwallon farilla shi na wasu ga wajina fila kun sagwa amma ga hadisin shi zai da mutasa amma ji sahaban da shi ke abdullahi bin sayyid na umar nan da kwakwaya sahaba shi aja sanda na wa mun ba ji wajibi na aja dikiya ya ji na fila gbogbo ka ba ni su ta zuwa ya tiya salam shi mata zai tiya shi no gogo dai fi da wa gogo bai ji na fila shi wajen zuru shi no ndo ruri ake amma wa mutum salam ne ɗaya da wa a ci ga bayani ya buru nga yi hukunciyar mai ba fatiya dole alisu daga lasalasa tsari mallar ya tsara da fatiya ke fita sannan da ba ya za dole ba fatiya sannan kowa na hajji na ke bibin na benin man shiga hadisin nan wace zahiru ne wai ubar wajibi yau ne zaben yau fashi a jan sanda wani amma kai ba zai ba su wata zuma liman mu ba fashi ya zane ba gune ya zai ta zuma liman wani man shiga gwakwa man shiga sanda wani wadatta zuma liman ko sanda zuba zuru àtò mágbè ìṣá kàtúndé lè wọ ìpàtó láwọn ewu ewu kàtó sẹ́ni ká owó àwọn adé àdéhùn tó wà bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ onígbé ewu ọkọ̀ méjì ló sálá wá yìí sábà ó bàbá sí à. kí ó kọ́ ló sálá wá yìí o adé sahara ń ṣokó lóṣù náà ìgbà àbú bákìrátà annabi sallama daga sallawa annabi kai ga zuwa ga sadaka Allah wa hirsan ga yayi ga ga ga yayi inda ci be mai na wai panu ga yi sahaban na ukujin gayi gyara na nabi juna amma nabi kun gado na sallan noyi wuce sahaba na magasu a nabi muhammadu da katun babuwa wani a ga dalili yo ne wata sallan da ya gafe su liman da ruku wani ko da ya tazo maliman bacci ba fati a na sallan wani ibina nabi kun gado wala sallan wuce wala sallan min ya matsala shi ngai babu ya casafo babu ya casafo mani da safo ya cuca ta can ya cuca ta can ya ce fezo kafa yan gwaro sai mu gashi kan gaya lo kafa yan gwaro ta ci bai casafo ayin wasafu liman ita ce da safon gwaro ba amma ya rumu wata cin tulo gwaro gashe sai gwaro a shaga su sabaci safu baci ta shiga wayan kafa gwado rushe ya ce zo gwado a shaga a mannabu ne ga safu baci ma tun safu ya farko na sha da wace da bazai sunne wace da bazai sunne min ya matsala jo jama'a shi kafin lebo na bayan kasu na yi a fita sun bata su mayan liman gona man shiga hadisu biya ma ba a yi da hadisu mun shiga ta zo wa za hujja na yi gwaga iza ji sallata zuma liman ko kuma kuma da yau gari doro babu yake ya babu ya fatiya ba a zuwa ngari bai hadisu bai gaga man kana lahu imamun wa qira'atuhu lahu qira'a za duro ke da mai shi zonar katun ba da man gai katun ba na tazumin wani amma ga jikin na tazuwa amma dai tun sahaba na yi shara dogon man gina majiga dalilu yau na bai suna annabi da katun ba ba rukuhu bai sun da annabi mazun gaga ku da raka musha na ga gwa kuma shi tasu amma dai man na shiga wa fati wa bi bi fati gama da wasu zanen shi ka bi sun liman da rukuku a jikin ga fatiya ko ala ayi har bayani yau yamman kuyi amma ko kuma shiga sallah kabo ba fatiya guda yi zuma liman bota matsalaro ungayi hukun salat al-muftari half mutanabbi hukuncin sallah yin bai ji wajibi na wajibi zuru mai waji na fila shin ya lami tudo shi zai ji zuru na wuna ji na fila na wula mai tudo ko kuwa zai ji na fila na wuna ji zuru na lami tudo matsala wuce kuro na ji faruwa sashe musu miliyoyi da yabo biliyan ilimin ne zai nan sama kafin gida dalilin matsala na wana ikin da gugu na bayani cikin safo hadisi bi mai hukwa ga zai ja solimai ba tsafo na yi zai libe kafin zai ja shi ba da gina ebu hadisi na nufi sallallahu alaihi da mai ga ne min ko ulul ahlami wa nuha zai shi waga yi mi ya bayan sallah wani ayi zai ja shi ba da gina zaba hankali zaba ilimin shi gbogbo ìwọ́dún sàtòrò na ká tàlìmọ́ ẹba tàlàwọ́nà wọ́n zai je kàtúnà na ká òbìrì àtàbí àlìmán wọ́n jí kìnnìkìn gíba yẹn lèman gbọ́dá ẹ̀là e jí wà jí shi akú lèman yà sọ́mù sọ́lá jama'a, bai jama'a dókuna sai da ká bi da zakan ji ga na ja mu ya mutuwa wa doye gona zai fi da wani amma ga je zanne ji gugwayin a yi liman kwani to sai bayani ya fiya zai ji bana. da zaɗi na fila na tun da shi ko kwa sallama bai mini raka abu ba ce ruwan raka bi bisuwa da wake abin ne mi na ke gaggada masalaci wani shi mi lami tuwo masuku ibn zai yi masuku na ugayi zai sallace mana man shiga wani amma maza bai maliki yau ajiyar da bilamar wuce a gani ya gaji wa wayi na fila da na fila jiki zuru jiki da zuru jiki amma man kuna jike ne ga wange yi ki dalilin ina yi uba dalilin mutu na ba agba ba ya ce al'amarin na ba dalilin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi na buye sashen musulmi shi wani sai hadisi na mal'amalu bin niyya gbogbo wee guzuru da ejila asara n'ihe onye za ndị ụlọ ọchara tụkwachiri n'ihe etu egwu wee tinye ya gbogbo n'ihe wụga tụkwa wụta ọchị dalili ya dalili ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wani salatul khawf sallan ya ku lokacin da zai ji tiya lokacin ya zaba biyu kashi wani zaba ya zaba biyu kita ta abokan kasu ta ta abu ne raka ba ne ya sallah da shi raka abu ne bugu hadisi bi ya sifai salatul khawf kakai min hadisi na shi dina hadisi wa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gona kaida wayo ya ga hadisi sallah ya mafi hali ko ya ga ga kasan guba kasanni ga yashe umaki yan wuce shi zai je mu gube ina kasan baci shabe sallah zumaya ya zuci to annabi sallallahu alaihi wasallam kun shirin sallah safa yan farko na shi kayan bai na raka guba guda yau mai guci zo da ya ga haƙƙi mai wajibi kanga wancan ni da wani safa ci shi bai na raka guba wuce da ya mai guci zo da ya raka guba na wuce ya zuba ci ta dana wuce tiya na kai yi raka guba ga raka ni jibe jama'in farko shi jama'a ba shi shabe ni kiyo raka ni wafe ka wafe ka amma na bi taba ji salatu hau raka guba ya zai shi yau da jama'in farko shi jama'a ba ci shi ke raka guba shi da ke da yawon ya farko na wuce raka guba na yi, ina ta ci wani wa da ya salatu kafin ba ci na yi na fila zai shi mu shi zo zai ji ji shi fila دليل بجنا ولا دليل إنسان شو ذا حديثنا معاذ بن جبل بارو قلوا نفسه قصة تاجين صحابة جوا نا نبي محمد الجيه قال أعلمهم بالحلال والحرام نجدك إلى نحلة العرب نجدك صحابة جوا معاذ بن جبل معاذ بن جبل هذا صلى الله عليه وسلم حديثنا البخاري كان بمسلمين وہ جو جو مت صحیح ہے پر ہوگا آ جاؤں na latu na da fato ga da ga ga e e a alai hadisi na sunan al buhari mai muslim abu etiya ya zuwa wani. a cewa shi ba Buhari, ga wata su muslim ga wata su man ko hadisi ga ba da wannan sai je wasu sana su ku mu yau ga ga sai to hadisi ta yi ke da mu'azu da sallah isha ji su mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mujahid ke da kwa shege da ji za mu wa jiki ha sannan yi shan za ji fili mai ya wale ne wuce ba go kan na yi ha na fila ibn wawa da yuci kuma ya nabi da ba sallallahu alaihi wasallam man shiga dalili zo ne wuwa ga wani ci na fila na wa shi rija ci wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ile dalili kuta dalili Dalilin ni ci ngai farko shi alaihi sallallahu alaihi wasallam dan sallah ya jama'i gani da sahaba shi a duk sallah wani wuce da gaba da shi ga da masallacin mudde jama'a annabi sai ga gin da shi. ga ala rajulun fa yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu a ga zaji sallah zaji sadaka ya zaba gin nan

ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga sallah ya zabage ba mu na mujina ato salatul mar'i ma'al jama'a afdal afdal min salatihi wahdahu sanda ne zaji da jama'i na hujje falala na hujje liliga hujje dibegan sallah na hujje bautina hadisin da shugaban salatul mar'i صلاة الفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل بسبع وعشرين درجة بسبع وعشرين درجة صلنا إذا جب جماعنا فللوكنا إذا جين بوجنا درجة عشرين صالح من هذا الذي جاء من هو بقى يجينا بلا نوالا لكن بجواجبنا ungayi annabi sallallahu alaihi wasallam unga gambe abu zarar gifari abu zarar gifari don yi sahaba na jasa gambe ya ci bi je nan ungayi labari yana bin faruwa lokacin shi sabai nan gaya bin ya zuci shi na jasa na sallata ya ke da lokaci ubana ya gada ci shi na jasa ya sallah da lokacin ubana annabi ce ga galga abun zarar bai fari ga salli salata ya ha. e eh, ka sallaga ku uji da lokaci fa in ha ma'ahu fa salli ma'ahu wa ma da ku e ka ne ya zaci jina aji gani gayi fa inna halaka nafila na to wajibi tishi shi kangana mai nafila ibn yana wajibi ki wala waci kangani wala taqul sallaitu wala usalli gaga gana sallah gani da ji sallah ga ida hadisin da ya fi ruwa da zai ji nafila na lamitu wajibi zai mai ji wajibi na lamitu nafila ji ce man ji dalilin na gaba ma dai to ya wana raka ni guba gbagwana zango ci begga da mu ke bi mun lati fa e ti de ni ngo be sallo mu pata wangi na ga mai uwa ga to be ci tarawih hina wo be a da sallar tarawih mu salati wani ishama wala du isha a go ga da be ki ho be ni e ji a de to be de tarawih na ke do na imam ahmad ga da da wangi adira raka fata sallama shi bebe mina kiyawa yin isha ne a cigaga eji magri wa majin isha ko lokaci ne da ya na kafin wata matsalaci na ewa waga ku ke ba e ya magri bai ishe jimmaja magri jan a da tunani wa ma magri ba to wasu ilewa bai wani na abigya ga yi raka wuta ya magbib nan wa ga fedo wani ga wale mu rikici mudda ya zuru latar isha shau bin ba su ga wa ga fedo wa sai ka bi bai kiyan raka ni na kene man ga ji sallama kanga wa ji sallama wa ji sallama a'a wadda kuma da raka guba ba ne edina kiyawa wani a ga ji sallama wa ji wajen gbagba wadda wajen kokari e gina wasana wadda wajen sanarwa mai biyan belimai gani wacce bayan wata a'a wajen suna da wani nkeke waga su ya ya zai wajen wadda aka a gan wage yabo dalilin na shi da gudun zanduci ne ya ji kari matsalan nan a ce gowa ba magribo a ga turkewa cikin nan mun ga manja bayani ta nikin da wa cikin sai ka kasu da ba kasha bayani aji gogani man ne jin yi fata wuni ba ni na mujajiri ba na tsakani ya shiri kuwa ko tintin ta shaga gun ba za ta haɗe da wule ile nan ki ya ci ga yi tishin ya mai tsoriya da na ji ta shi bai mafi amina ko shi mai yawon doyi tun noyi ya shiri kuwa na a shaga so shi goye zuwa e ya cawo birin dai

wai masbuk wagagadan zai masbukan gai zai je caba sallah da adon wa a shudu raka ne ko ba kai daga wagai masbukan na e gai caba yin sallah wa kashi sallah ya zabu misali a raka guba jani wa kya da raka guba shi raka guba na na obe kuma bai da na gayi ta bai sallawa yau kashi ne ya zama yau mutu misali yau na cin da ba da wani mai malikiya daga sallaya shagawa da ato mai malikiya daga sallaya ya zama yau gbogbo guba na kina wa bai gaga wa bai gaga ibu riwaya na lokacin yin fa'uduna amma man diga jamhuru na e na tagu gana mu ga iki ha san la yin kuma gwan na ga yin e cha ba wayo mu ga iki bi ba fati a be sura wa guba na ole fa be yin sha e mu ga iki ha san la yin ba ki dalili ha mu ga hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya e ga idza ataytum as-salata famshu wa alaykum as فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ada كي ga tishi masalace da sallah da shida it doesn't amma wai tina so ya tishi da sallah ba fama adraktum ine ga da su da limai na fasallu ya riwaya ga da fasallu riwaya wuce ga malikiya dai lobe yuga ngole wadu lagaga watu ina wajenaga ishabona fakulu wadu lagaga ina wajene yezobayo ebari waya malikia sho bogo igade turi waya fakulu wagade raka guba yezuma ku belimai wagade na bebe raka guba na kerewa bebe yayi yana gacewa bana wa ma fa fata ku yana gacewa bana fa ku zo ku ga no da ba ga yazo ga ya wa zo ga da na wai wayina ga ta da sura amma da riwaya fa a asimu man jigan ga ko ga e kona to kan fa mun ji ga mu sai da ma ne mi ku e kona to ce ga yi suratul juma'a ga fa'iza qudiyati salatu fa fashihu fil ardh ya ga sallah gomi gogon fasu to ba a sin mu man jiga manan ni ga gogo ya ga na tazu ga na sallah na wabe su da limai na raka mu shiga ya shabawa na kene wa to me fi ki me la fi sallah ne fatiha fatiha a gon ga tazu ga na ga tazu ga jama'a masalan na yau go to kon wi sai matsala ya egoro ungayi shin ya wasa san zai bewa ga da sannan mai liman ni je ka fa fatayu de gi kashi ebu de ruku gani bai man ji da laifin da ba annabi muhammad wọ́n di ògbọ́ sọ̀tọ́ ìzàjì máa di pàtà ebó adékíyàn adéròkú adéròkú ebó náà agárò kú di ìzàràká àmúṣìdì man adraka sọ̀dáta fakat ẹ́ man adraka rakata fakat adraka sọ̀dáta annabi ga zan doro ga raka ni bebe da mai na zan na fara jama'a ne kan ciki mai da raka ni da rukuwin ebo hadisin abubakar ta asakar na bitu annabi babu rukuwa annabi magun gaga ko da raka a wuce bugu ya je raka ne bai giya da dide roƙo yi bai limani matsala ya gwaro nga yi shin sharafi yo na kaba yi gilaji ba da ga a tattafu kelimatu mambona wani sharata kaba yi gilaji ba da ga mai da wuri ga abu ya gutu ba sai nusa mai yi zidawa ẹ̀yà lè jígá ọ̀gbọ̀n ọ̀kẹ́ to jama'i limai masalaci na sai ka niyya ya je wa ya a mai wa wuce da jama'i musulmi shi da su kwafin yana da ke bukatar ya wuce biyan gyaran sika da ku yi iko yin jiki man da wuce sharata a gida da ya kuta ba na ganin wajen safu wata zuma ya neman ki da lidiyo ana gudun malik ganda ya kun ginga cina ya gazo mai rana a ji sallace su ma annabi muhammadu da alaihi wasallam zai wuce lokacin annabi da ziyara bai bayan kuma sulai na ya ana man da ce gan na ku ke da dubbe bayani da ce da wani dole ga nan nun ta zuma ya ji guba nan ya ji guban na cike zuma annabi muhammadu da alaihi wasallam a shagar jihar da jabbara yi tsakan gizi a ji sallace zuma ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas wato ne yin da ga nabi nan mu ji sallar mu ne biyo kuma nabi muhammad na fi da shi na nabi na ji na fi da shi na ibnu abbas na da yi kafa yin gwa bin gwa nabi fa laushi kafa yin gwa ne gwagwon na matsala ya goro ngayi a tsallar jama'in ci ba shi ya ji ka fara yakin ya ce da shi jibe nan shari'a da shi zai fi da ba ibu ali suna jibe ya gaga ya ci fallaya jama'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahda sallana zaku ba jina mu da alkhairi ga na sallana ya zaji gina da dalili da na ugwayen sahaba na bi su mana sallar jama'a ne a daga shiga zai ga mai ya tafar da kalahara ta wai ugwa ga ya ji jama'a ba wa masalacin amma ya dina ke gane ya ji kokari wajen jama'a farko nan wajen alkhairi ga mini ya matsala jo ina na alulali man da doya ki gun jo a ga ji za ta zama wani da ci gaba da tsalle kuma ya tsalla ya ca ki dalili ne ko kuma ya tsalla ca na wa tuba tufi tsalla ya liman na ko ga na umar radiyallahu anhu lokaci na kafin ne ga abu lulu asal majusina be tun yana da tsalla tun ya har da na busa yau na sojita zai yi na yi na mutum takwai kurfi yau wasu sai ina umar da halin na ko bai kwaye bezo kafin da rinjina in ga madara matarafin ya ba tun fadi Allah akbar mudda sallah su ba wasu rasu yusuf ba raka yin farko raka ba shiga bugun dawa kafirin na shiga tun yau kin dole ya bai umar da jafar da sallah ya su ba wani sarko mai wato zai sai na umar da kwazo abdurrahman bin ma zaki kwanna ga kun sallami da jamaji umaye cha muku ba su ce amma al'umma ban ga ga jiji ga waje ga ga ko zira ga a shiga a yi na musu yi cha e ko faruwa na beya an kadi na doro an nana ko masalacin sa a gaya bedo ya ga a masalacin na dole ga dole ga ga ya kan kale ga bai daji na tuwa ci daji sa ya tsalla mutane cha to man jiga kabo ya ca. ko ya ca ko mai tube fi amma ya tube fi wa an kalida da bai yi na tsawon da bai yi na a je da shi na tiyana ko ne mai ya ji jagora ko wani sa je zan da shi jagora jiyo mu ga wada mu ga shi gaba bai tsallai min ya matsala jo a fajr ya asuba ke aga sallayan ikama a ikama ya su ba annakin shin wani dama misali wani ga liman ya lupa katun wani dama na waga raka a salfar rijina ma da gudu raka a tsanin fajire ga raka a salfajiri da muka yi da nawo mudafu mudafu ne ga waga nunin na fiya raka a salfajiri shin aga ika majani waje dama na wazi bai raka san fajiri na a'a e baki bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza uqima salatu fala salata illa al-maktuba adiga ikama na kyani ajiye da yawon wajibi na tilasta shi kan gabe na illal maktuba sai wajibi na dina a na ikama kiyanin amma zuma ya tsalla ya asubabu wannan da da raka a tarfajiri dalili dabo ne ubayen ga wuce na zuma ya raka a tarfajiri zuma ya tsalla asubabu ko kwa magu fata da digiri ga ala shau bin ba zuwa wuce gega kaga wa bai ji shagala da har kan doce yau kiwuwa ibn e mujahid sallallahu alaihi wasallam da sarawina raka a tarfajiri annabi ga yi tifan da ga khairun min ad-dunya wa gama da kama da zawai lura ka san fajr kuma yana wuce gwa bogo zuma su babu bebiwi ko kwa kai lula a ga wuce gegan da ba di sunan nan waye bu na fila di zuma yan asubabu amma ta su dalili zai ne uwa ga annabi gaza ya ji na ubiya musamman wani ne ya ga masalaci ya wa bi da har kan da shi wata gawar shagala ka yi ka igiri ga Allah ga zuwa yi min yi matsala jo ki ya sallaman ne man shiga ya zoji sallaman ne idan ji sallaman ne a ga sallan wani assalamu alaikum amma man shiga ga ya ce hadisi na jibe adin man na jiga hadisi yiwu da'i a madinan man na jiga shadu aga waga hadisi shadu ne hadisi na man ko na ya ce ilimin hadisau na dana a ga kaza yau wani kuwa ilimi ba na cobe wa ga kaza yawa da kiyon shadu kanka gbogbo hadisi na da ya kuwa yin sallama guba jin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mutum ya ga mata zo da gama gwakwa kwakwai hadisi ji bebe ta sallama guba shi ga annabi muhammadu ya jama sallallahu alaihi wasallam amma ya zaɓe bai ni dai fi da ba sai kuma da shi na ga mata zo da zai fi da ba amma yi ba sallama guba na gashi annabi muhammadu ya biya sallallahu alaihi wasallam ki hukunciyar zai wani bayyana sallacin zumai zai wani bayyana ko zai sakai bakin nan saka ba hukun gida man jiga ijimawa man ji fata ga zai wani bayyana in ka sallaci sallawa ake zai sakawa ba hukun gida na in ka sallaci sallawa ake amma shi zaji zo matsayi mambo man jiga ga tibu ba adina jiga sallon ya bugu zai wani kwaya na ya laushi ba amma shobin ba za a ɗiga na ta dugana sallar jima jagi yin su magi ke ga limayin wani kwaya ya wuce fitina yi hadisi yi gada da ya shek mashhur mun bebe hadisi ne zai hu bayan kiyo asari ya ce zai ya zai wani kwanya ko sakai bakin amma in na fatawa min ba zai ne wuwa ga tsalla gina tsalla gina amma idan dina gegana musamman ga wasu saliman ji kokari wasu sun na wuce koya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini ya matsala jawabai mina ta zuma ya liman gona sami allahu liman hamida wula mai a cikin cin na liman gana kashi rabbana wa lakal hamd man shiga rabbana wa lakal hamd gawa ba ebo ga mitu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga idza qala al imam sami allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd annabi gadi man gaji kan sami Allah al marhami da wani da ke mu bane diga rabbana wa lakal hamd amma da man na jino bai fahimta ga sami Allah al marhami da gawa ba a ga dalili ya an gayi hadisi ne ga sallu kama ra'aytumuni qul salli boko annabi sami Allahu al marhami da wani da da mun shiga gama to a jin amma man shiga hukuncin na waje hukunci riya e bana sakili da ewaki bo yiri kendo na di sibega ga sami'tum al-mu'adhdhin wa qulu mithla ma yaqul ya ga wani ladan yi sarla ne ga kendo na ladan yi gana amma ko le mu je ndoro na ladan yi gana wa ga adi suke be a wuya? hayya ala salati hayya ala salati kede da na wuce jona la hawla wala quwwata illa billah mai jiga a ta ga to hukunci yake yo yin sami Allahu liman E ibn istisna da bi annabi wato daga haji sallah kendo na wani jinan ga ga liman ga da sami Allah ma hamidahu ya ji ga rabbana wa lakal hamd jama'i min ya mas'ala jobe yi ga ga min ya matsala jo izi ishara ya tiya egwaya zuma ya sallama man shiga laifi da ba musulmi shi kan dorowa kuma yau shi na ewa gani mafafaha alagwa da mai shigo ebo hadisi na biya nabi sallallahu alaihi wasallam da ma min muslimain yatalaqiyan fa yatasafahan illa tahaqqat anhuma dhunubuhuma kama ya tahaku an shajarati wa rabbuha musulmi guba kan doro aga ke ba a shagwa la da do shigo awo ji sallama nan zunubi ya ji azun ya ji gasgan biyu gasgan biyayi can gona fini wato gabe shi mai nan da laifi da wa amma kai ga ji musafaha azkaru na sha nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ya dabe wa ibe ila azkaru na jeji zai shirya bibi na a shagar ne matsala jamu liman ga sallama ji wani dama na wabibi a zuwan da shi na ya jama shi na a wani suna na biyu muhammadu da yau wasallam manyan risala iga da sharai na jimiya a samaru zani na ya bulsami inda da bayani ne na yawon bayan shi ya liman da na biyu wa ya ji zafuwa shi sallar. shi wani da ke sai na umar ne halifan musulmi kan gane gan mai wasan su ba duya jama'a ji zama sallah sai na umar mai mai kwa bagore na yi sunna nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to ko don wacin beki ya Bai darja yi limanci ga ke saurayi da addini wajen uka ba zan na zaka bayan bi muhammadu ya wuza sallallahu alaihi wasallam azkarun na jigan sahabar ga ya ja ce ga ga a sallah wajibi kuma ya ne na zan dora wajibi ne ka kai ka kai o mala bere ki ogoro bolo etiya azkarun na yo a rasulullah a wasallam da ne da wuri amma bere yi ga da yini ma bere yi ga da yini ma na so afwan ade san tun do shi dai bayan sallah ku ke ba ya bega ya ku sallah ke ba a zai ne ji sallama misali ya magrib ya wa ko magrib bai shi ke ba gurgube ne wa ga ya ce ne ya sallama shi na kiyo astagfirullah astagfirullah astagfirullah anta salamu minka salam tabarakta wa ta'ala eh, tabarakta ya zajjala lilika yuka balo ne ya kiyo diga sai ya bibi ne bai ne ba so eh wa eh na'am na'am na'am na'am okay a to lokaci dabo sallah su bayan da wani ko waraka san fajr ji mbwani wa mabe masalaci na liman labiya wa bi mai tayyatul masjidi amma wa ga wuce jihajin da ya wani wa bebe na filan da shi na. zai da zauna bibi raka sal fajr ma bibi sai ya tul masjid ibn kana nabi hadda zuwa wutri da na raka sal fajr wani da wazo to na fi da shi ma wannan yau jo kawa da sahaba da da zuwa mai naji na fi da shi amma na fi la ya maghrib ne isha ya zuru aji ji sauki a oga da zauna ulu ba na bai jinwa da zauna wa jinwa da zauna wani jinwa to jama'a da ya gudu fi ci gaba ya matsala jo ngayi man shiga ga yaciya zai ji sallah na shin zanna kafiru kashe ji kafira shawun ba bi al'ufe mai gika tun ina ya kaguna da zanna kafiru ibu hadisi na ga al'adu bai nana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar erike yan musulmi da ganin kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina yirike da dan yibo ganin da kafiri ne nai kin sallah zan do rubu ba kafiri ba amma man da shi ba ba ko ban na ta ci wani zamuci da kafira zai ji sallah na kuji kafira na gai gwabu e ga manjo amma da usaimi da allaka gwayo ga kafiru har kuji ishara ga da fatawar kan islam ya buna ku ya kana bebe dalili ga hatta zai ji guji kafira na dalili aboka a takaice mas'alu na majicin shi da ba da ya fi wani man shiga kaki ce zayi ka da yau kasar da lugwani lokaci na wada wani fille ta tun wani amma wani yi yana ko da biyu yau iji wula da ya gwaro wace yake sallah yau wani kafira na ga kwa ko man shi ta tun amma mai saudiya ce shi kwa ko ina ta tun wani ga kafiru to ya ci kafiru yau da ma ga kau ga da tuba je ci ga sallah je ga sallah ko jikin kyan yi na a ga halin ne halin ne ba ta tsalla na jogi na wawa wani waje tuba ibu e, na ga ta tsirka bello musulunci ba ta jogi tsalla kwata ne na annabi muhammadu ya jin koro na mulamu ga amma zai da gudu kafira na hajji zai fita sha mai ne ga ga na ga ga tsallan na ga har wato bin ba gale fi da buga gana ebu zuciyar da bayan manjo za sabarun gujiza ko zagi sayin su gi wasa za karshen santu da halu wa za ya tasiri da yi shin muka sallan na ga shugin ba zo suna shiga wuce wajibi gawa nan a ga laifin dabba ya buzu cin da bayan manja wani na gaba su maliki a hu ke dai muka sallan na shiga a rubuci bayani kendo na musamman da ƙago da ji bayani kendo na waga sallan na gani ta gurgurori ganin social work bai ga cin cinan su kufa gan bayan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر